Hukuncin tsarewa na ƙanƙanan lokaci ya rataya ga duka mutunan da aka kama shi da babban laifi ko kuma aka fallasa shi akan wani babban laifi. Ka'idar tsarewa na ƙanƙanan lokaci kwanaki biyu ne, sai dai ana iya yalawanta masa ya danganta da laifinsa. Karin bayani tare da Jojo Goje Maimuna Gazibo. Lokacin da kuka yi wani laifi, jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a wanda ya dakatar da ku zai soma bincike kuma idan ya gano cewar kun yi wannan satar to babu wata tantama zai sa ku kasan wucin gadi na kwanaki biyu doka ta ce bayan kwanaki biyun nan jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a shi kaɗai ne ke da ikon ya sa mutum kaso na kwanaki biyu sai dai in aka huce wannan kwanaki biyun jami'in bai shawo kan al'amarin ba to sai ya rubuta takardar neman izini daga babban alkali domin a ci gaba da tsare mutumin wasu kwanaki biyu masu zuwa babu zancen cewa a ci gaba da tsare mutum fiye da kwanaki hudu bayan kwanakin nan hudu ko da jami'in dan sandar bai samu damar kare binciken ba to ya kamata ya mika takardun zuwa ga babban alkali wannan bai shahi dukkan laifuffuka ba misali laihin da ya shahi kisa yin sama da ta ta'addanci da sauransu wa'adin tsarewar ya bambanta jami'in tsaro ne kadai yake da hurumin tsare mutum na kankanin lokaci dan sandar da ya tsare ku shi kadai ne ke da 'yancin ya ce kun cancanci a tsare ku tsawon wasu kwanaki ko a'a mai ta ce game da mutumin da aka musgunawa a lokacin da aka tsare shi na kankanin lokaci. A dokance kowane mutum da aka tsare tsawon wani lokaci yana da takarda ta likita mai nuna cewa ga yadda ya shigo in ya samu wani rauni sai ya kai kara gaban babban alkali tunda doka ta yi hani a ke shi. wani wa'adi ne ya kamata mutum ya yi a lokacin tsarewarsa na kankanin lokaci kuma ya ya kamata a lokacin da mutum ya huce wa'adin tsarewa na ɗan lokaci? Duk lokacin da aka kwari mutum to sai ɗaukaka ƙara gaban babban alkali. Duk wanda hukuncin kaso ya kama shi dole ne a sa shi kaso. Sai dai akwai waɗanda suke samun sassauci na shari'a kamar su alkalai, depute, ministoci da sauransu. Wanda tsarewar ta su ɗan lokaci ta sha bamban da na sauran jama'a. Su kuma alkalai ba su da kasan wucin gadi. Kaso ne take yanki.